to fa shin kun san wane ne ya fi kuɗi tsakanin jaruman nan guda biyu naziru sarkin waka da kuma dauda ga hutu rarara to misaro kowa san a cikin waɗannan jarumai guda biyu kowa mai kuɗi ne to amma me dole ɗaya ya fi ɗaya to misaro a cikakken mutum mai tara shi a cikin wani cire nan mai albarka mai suna hausawa kano tv to amma mai sauraro ka mu cikakken mutum ka dan danna mana subscribe da hannunka mai albarka kana ka danna alama ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mu dora don ta haka ne idan ka danna subscribe kuma ka danna alama kararrawa labaran mu fa masu ɗumi za su dinga isar maka da zarar mun dora to mu sababbin cikakken bidiyon a cikin wani channel namu mai albarka kowa ya san cewa jaruman nan guda biyu na Najeriya sarkin waka da kuma Dauda ka hutu rana kowanne mai kuɗi ne yana sa sutura mai kyau yana hawa mota mai kyau yana yawo a guri zuwa guri to mai sauraro kafin cikakken mutum dan Allah bari mu installam dawo yanzu yanzu nan mun gode Hausawa Kano TV. Tashar al'umma. Domin samun zafafan labarai kuma daɗaɗa sai ka danna subscribe kana ka danna alama ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu zarar ɗora. To mai sauraro ga cikakken mutum yana zuwa mun gode. To mai sauraro barkanmu da dawowa barkanmu da mu da kuru sake saduwa a cikin wani rata mai albarka. Labarai da mudumin su kamar je kullum yadda muka saba kawo muku zafafan labarai so yau ma wani shirin namu na kuma albarka mai suna hausawa kano tv ya leka ya leko wani zafin mutum ne na wato tsakanin jaruman masana'antar kano tun nan guda biyu dauda ka hutu rarara da wato kuma nazir sarkin waka wani ya fi kuɗi a tsakanin waɗannan jarumai guda biyu to mai sauraro muna tare cikakken bidiyon a cikin wani shirin namu mai albarka mai suna hausawa kano tv to amma dan Allah ka ku ji da mu ku danna subscribe kana ku danna alama kararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mu dora Zuwa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu mai sauraro. Kowanne ɗaya daga cikin waɗannan jarumai guda biyu na jirgin sarkin waka da kuma dauda ka hutu rarara. Kowanne yana da kuɗi kuma kowanne an san cewa mawaƙi ne a masana'antar Kannywood ɗaya ya karkata siyasa da cewa shi ma ɗayan yanzu yana siyasa amma da shi mawaƙin sarki ne kawai. da kuma manyan mutane to mai sauraro waɗannan jarumai dai kowa san yana da kuɗi a tsakanin waɗannan jarumai guda biyu kowa mugu ne na ɗayan aljihu wato 'ya'yan banki kenan amma dole za a samu ɗaya wanda ya fi ɗaya kuɗi a cikin waɗannan jarumai guda biyu na masana'antar kaniwood yayin da dauda hutu turarara yana da kuɗaɗe yana da kuɗaɗe sosai da sosai kamar yadda shi ma wato nazir sirrin waka yana da kuɗaɗe sosai da sosai to amma gaskiya dauda hutu rarara ya fi wato jarumin nan sarkin waka kuɗi da dukiya da kuma kadirodi haka to mai sauraro kusa kasancewa da mu a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV kar ku manta da danna mana subscribe kana ku danna mana alama kararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora mun gode kallon wannan channel namu mai albarka mun gode